أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدونة يمتي na alhamis uku ga watan jima'a al'afir hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekaru 1443 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan yi daidai da shida ga watan daya shekara ta 2022 miladiya ci gaba da darasin mu na tarihi cikin wannan littafi mai albarka ya yaqin fi sirati sayyidil mursali idan ba manta ba muna nan a yakin fatku makka wanda malamin bayani mai tsawo yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga garin makka kuma wannan maka da ya shiga don bude ta ta zamanto gari na musulunci kuma an samu wasu daga cikin sahabbai wanda a wancan lokaci suna cikin kafirin shawa, sun musulunta sun zama cikin sahabbai irin su abu safiya har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da sanarwar cewa duk wanda ya shiga ka'aba ya tsira wanda ya shiga wato gidan abu sufyan din ya tsira an gane ko sannan duk mutumin da ya shiga gidansa ya kulle ya ɓoye ya fito ba shi ma ya tsira su kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da shela na sanarwar cewa akwai waɗansu wanda jininsu ya halatta waɗannan da jininsu ya halatta annabi ba da umarni cewa ko a yi na aka gansu ba aika da su kawai aika da su lahira ko da kuwa ɗaya a cikinsu ya kama rigar ka'aba ne ya riƙe ƙarewar cikin harami yana riƙe da rigar ka'aba to ba maganar daga kafa waɗannan an musu haka ne ba don komai ba sai don cutar wanda suka yi wa addinin musulunci da musulmai annabi ya yi haka ya ba da wannan hukunci an gane ko waɗannan mutane su ne abdullahi bin sa'ad bin abisar an gane ko ya musulunta daga baya ina fata muna fahimta za mu ji dai kila ba maki malam zai zo mana duk da gashi annabi ya ce in an ba da jinin su ya halatta ma'ana jininsu ya halatta kuma shi wannan abdullah ibn abisar ɗin nan da ya musulunta ya zama mai rubuta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi kaga annabi ya kusanto da shi sosai har ya zama cikin masu rubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to daga baya sai ya yarda rijjan nan da ya yi ya ma yi ƙagen ƙarya ya jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalili annabi ya sa to jinin sa ya zama to hada wato jinin sa ya halatta idan aka haɗu da shi gaba da kafa ina fata muna fahimta bayan nan da ainihin wato ikrima ibn abi jahal wanda shi kuma za ku zo ku ga yana daga cikin sahabbai na kwarai ya aka yi shin ya fi musu aka yi koko ya aka yi amma dai shi sunan shi cikin waɗanda aka ba da umarnin cewa a kashe su idan an same su bayan ikrima ibn abi jahal akwai safwan ibn umayya bayan safwan akwai habbar ibn al-aswad sannan akwai al-harith ibn hisham sannan akwai zuhair ibn abi umayya sannan akwai ka'ab ibn zuhair da kuma wahashi wahashi kuma kun san shi shine wanda ya kashe ya kashe na hamza Allah ta'ala ya kara masa yadda Ya fata muna fahimta sannan kuma daga ciki akwai mace mace ce hind binti utba matar abu Sufiya. to ya <laughs> eh? mijinta ya musulunta amma ita tana cikin wanton yi e, ya gani alan ya ce da kaɗan ma daga wasu wanda ba ambaci sunansu ba an gane ko annabi ya ce idan aka shiga maka aka shi kowa an ba wa'annan mutanen da aka ambata ba aka ko aka yi rundunar khalid bin walid suka shiga ta masfala in za ku tuna ta hanyar kudai har wani da ake ce wasu az-zu'ur daga cikin quraishawa al-walid bin zu'ur ainihin wato kare shi dan ya hana shi shiga sai suka yaki aka yi fada wanda a sakamakon wannan fada Khalid bin al-Walid ya kashe mutum 24 a cikin su gane ko shi kuma cikin rundunar mutum biyu ko ya kashe to a nan gurin bayan an gama muka ce ya shiga cikin makka da nasara ba da an yi wani yaƙi na zubar da jini ba ya fi ƙarfi kawai ya fi ƙarfin waɗannan mutane to anan muka ɗaya, kuma za mu ɗora shafi na ɗari da sittin da biyu ta ɗara farko ta layin inda ya ce wa amma shi rasulullah an ga wurin ta ɗara ta farko a cikin wannan shafi wanda ke da nuska irin tawa amma wannan nuskar shafi na nawa ne ko ba gane wurin ku ba yanzu eh, a cikin rubutu za ku gani daidai inda yake cewa wa amma jaishu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kun ga wurin na'am a irin naku 177 gashi nan daga paragraph na ƙarshe na kusa da ƙarshe an gane inda ce paragraf na kusa da ƙarshe layi na ɗaya na biyu na uku farkon shi da cewa amma je shi rasulullah an gauru? kun gauru? 177 yau wato nan ne za mu tashi shafi na 77,177 na kusa da ƙarshe na biyun ƙarshe layi na uku wa amma je shi rasulullah ana yace amma rundunar annabi sallallahu alaihi wasallama kuwa lam yusadif mani'an basu ci karo da wani mai hana su shiga makka wa huwa sallallahu alaihi wasallama rakibun rahilatahu annabi yana haye akan dabbar samun hanin ala rahal yana mai dan dukawa kan ainihin wato wannan dukun iya eh, ake cewa kuma wanda ake daura shi kan sirrin raƙumin da aka daura mana annabi ya dan duka haka kadan dan me yace tawadu'an lillah dan yin tawadu'u ga Allah ka ce ya hau irin yana fanka ma yana irin ya yi dan dan takama a nabi dan an duka haka ga shira sabi irin dan tawalu ga Allah subhanahu wa ta'ala wa shukran lahu da kuma gode masa ala hadhihi ni'ma bisa wannan gagaruman ni'ima da yayi masu na shiga cikin makka da nasara hatta ta kadu jabahatuhu tamassur rahal kai har sai da sa ma yana dab da ya shafi wannan sirrin saboda sun kuyar da karka ne ba ka gamu yanzu ma in kai wani abu ma a dinga nuna ai kai ne kai ne wani kai ne isasshe kai ne kai da mai ba ka wani kai ne kai kaza kai ne kai kaza amma kalli ta ga irin na annabi sallallahu alaihi wasallama yadda ya riga ya shiga maka da haka din kan kan da liƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da fariya ko alfahari ko nuna cewa ni din wani ne ko na isa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yake cewa wa usama ibn zaid ajifuhu gane ma wato kari akan tawalu'un manzon Allah usama dan zaid shine ya goya shi akan akan sakumansa har da goyo annabi na so alfahari sai ya haushi kadai amma ka har ya goye wani akan raƙumin ba wa ya goya usama dan zaidu malam yake cewa wa kana zalika subhu yawmil juma'a wannan kuma shiga annabin makka da yayi shine safiyar ranar juma'a da 20 khalat min ramadan kwana 20 da suka shudi a watan ramadan wato 20 ga watan ramadan wannan yake hatta wasala al-hujjun ya shiga har ya isa hujjun gimbi na kinan a yanzu Ya ce yace mawdi arayatihi inda aka kafa tutarsa wa qad nusibat hunaka a can hujjun an kafa masa ƙubbatun wata ƙubba an gane ko irin dom ɗin nan ake yi da kandi aka kafa ta fi ha'un salama a cikinta akwai matansa ɗin salama wa maimuna maimuna tare da su annabi ya shiga makka malam ya ce fasaraha qalilan annabi ya dan huta kaɗan sun masara sai kuma ya tashi ya kama hanya wa bijanibihi a gefen sa akwai abu abubakar yuhadithuhu suna tafa suna tattaunawa da abubakar daga wani abota ta kai abota ma suna tattaunawa wa huwa yaqra suratul fath yana kuma karanta suratul fath hatta balagal bayt har annabi ya isa ɗakin ka'aba baitin ana ana nufin ɗakin ka'aba da annabi ya isa ɗakin ka'aba wa tsafa saba'an ala rahilati annabi yayi tawafin nan guda bakwai yana kan dabbar ba tare da ya sako ba kana fahimta wasalama al-hajar bi mihjanihi annabi ya taba hajar al-aswad da sandar da take hannunsa ita ce mihjan sandarsa ya dungura shi ya tabo hajar an gane wannan ko dama na taɓa muku bayani a baya ita hajar tana da ƙa'ida na yadda ake taɓa ta da yadda ake mu'amala da ita asali ne mutum ya sumbance ta da bakin shi idan ka samu dama idan dama ba ta samu ba sai ka taɓa da hannunka sai ka sumbance hannun idan hakan bai samu ba sai ka taɓa da sanda ka sumbance sanda idan bai samu ba sai ka nuna kaɗai ba tare da ka sumbance hannunka in ka nuna haka ba ka taɓa ba ga can angullin an fahimta ce Allahu akbar shikenan ba za ka sumbaci hannun ba sharadin sumbata din sai ka taba shi ko da abin da ka taba din ko kuma ka samu bakin ka kai tsaye ka tashi ka tsotsa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rika taba hajar aswad da wannan sanda ta hannunsa wa kana haula alka'bati idza zaka amma nan gurin kuskure ne idza ka ne an fahimta kuskure ne na bugu kila ko na ku daidai ne a wannan dabar kuma idan za ka ne id ne ya ce ya kasance a gewaye cikin ka'aba din a wannan lokacin da annabi ya shiga ya kuma yi wannan tawafi akwai salasu mi'atin wa sanaman akwai gumaka guda 360 cikin ka'aba kwanakin shekarun shekar kwanakin shekar ajala sallallahu alaihi wa sallama ya ta'anuha bi'udin fi yadihi sai annabi ya rika sukan waɗannan gumaka da wani sanda da ke hannunsa wa ya ƙulu yana cewa ja alhaƙo wa zahaƙal baƙil gaskiya ta zo ƙarya ta rugurguje haka annabi ya rika faɗi wa ma yi guji ulbaƙil wa ma yi an gane ku wato ƙarna babu abin da take farawa ballantanawa a ce ta dawo da shi ma'ana banna ba ita fara halittar ɗan adam ba ballantana a ce in adam ya kare za ta dawo da shi ake yin wannan duka aikin Allah ne shi ne yake fara halitta kuma shi yake dawo da halitta banna ba ta yin haka ma'ana wannan gumakan ba ku halittawa balle ku kashe in an kashe ma ba ku iya dawo da shi ba ku azurtawa ba ku talautawa ba abin da kuke ba ku ba da lafiya ba ku sa rashin lafiya ثم أمر بالآلهة ya yi umarni manya-manyan allolin nan su lata su manata su uzza su hubal an gane ku nabi ba da umarni fa ukhrijat min albayti aka fitar da su a cikin ɗakin Ka'aba wa fiha suratu Isma'il wa Ibrahim fi aidihima al daga ciki akwai gunki da suka zana na wai annabi Ibrahim da annabi Ismail kuma ga shirki a hannunsu suna rike da al-azlam wato waɗansu kalma ne wai a hannunsu qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce, qatalahumullah Allah ya kine musu A annabi Ibrahim da Ismail fa asu wa innam mushrikai eh mushrikan ba kuma akan ba duka su mushrikan laqad alimu mas mastaqsama biha qattu Allah ya tsine ma waɗannan mushrikai domin sun sani annabi Ibrahim da annabi Isma'il ba su taɓa yin kasan da wannan alƙalumin ba su suna rantsewa da su ne kuma suka samu su ina alƙaluma malam yace wa hadha awwal yawmin zahara fihi al-ka'bah min hadhihi al-ma'budati al-batila malam ce wannan ita ce rana ta farko ranar 20 ga watan Ramadan kuma a ranar Juma'a na wannan rana da aka shiga cikin makka aka yi fatahu makka a shekara ta nawa shekara ta takwas bayan hijira ya ce a wannan lokacin ne ka'aba ta tsarkaku daga wa'innan munanan gumaka an gane ko ka'aba ta tsarkaku ga wa'innan gumaka da ake bauta mawa a cikin ta da bata wa bi taharatil ka'batil muqaddasa inda jami'il arabi badiha wa hadiraha min hadhihi al-ajnasi da tsarkin da ba ta samu daga wa'annan ƙazanta da ke cikin ta na gumaka to wanda yake tsaftacewa da ta samu daga ainihin wato larabawa na birni da na ƙauye an gane ko da suke bauta gare su yake tsakasar ibadatin ausani daga nan ne fa bautar gumaka ta fara ta kife kasa duk min jami'il biladil arabi daga dukkan tsaruruwan larabawa illa qalila yace sai yan kadan daga cikin garuruwansu ayushaku an nadhkura lil qari yace muna dabda mu fada wa mai karatu cewa istifa'a athariha wa mahwi ibadatiha bil kulliya ana dukkan wasu alamu na wannan bautar gumaka da aka yi a wancan lokaci ya kace babu wata alama da ke nuna an taɓa bautar gumaka a cikin ka'aba ina fata muna fahimta muna dab da mu gaya maka haka kuma karatu kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin garin maka cikin aminci da nasara in banda waɗancan mutane da aka ɗan samu su ma an yi tutsu ne wajen a hana su rundunar khalid kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato yi nasara wajen shiga Wanka ka cikin mutum biyun kamar yadda na faɗa ba a kashe kowa ba su kuma sun ja an kashe mutum ashirin da hudu eh ta tabbata kenan laqad salaka Allahu rasulahu ru'ya bil hakika Allah ya cika wa annabi alkawarinsa na gaskiya wato mafarkin da ya tabbata ce da ta al-masjid al-harama insha aminina muhallikina ru'usikum wa muqassirina la takhafu gane ku wannan ya tabbata al'afu inda al-maqdir wato yafiya yayin da kake da iko ka ka fansa ko kai hukunci amma sai ka yafi Allah yace thumma inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-kaaba annabi ya shiga kaaba wa kabbara fi nawahiha yayi kabbara a sasannin kaaba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dukkan barbari thumma kharaja ila maqam Ibrahim ya ainihin wato fita zuwa maqam Ibrahim wa da fihi rak'ataini yayi salla raka'a biyu thumma shariba min zamzam ya sha ruwan zamzam waje jalasa fil masjidi ya zauna a cikin masallaci na Ka'aba wan nasu haulahu mutane na kewaye da shi wal ainu wal uyunu shakhisatun ilayhi idanu suna kafe suna kallon manzan Allah suna jira wani umarni zai yi me zai ce me zai hana kawai a sha'adar dola ta kafa kawai abin gwanin ban sha'awa da ban ƙayi zaddadi in ji basakwace ko ba aka wani kare da jiki Allah ya ji yadda mu daɗin ganin fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ganin fuskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala Ya ce ma huwa fa'il ana kakkafar idanu ana kallon ana jiran mai annabu zai yi kawai me zai aikata da su me zai aikata da suwa bi mushriki quraish alladhina azahu mai annabu yanzu zai yi da mushrikin laraba wannan na quraishawa waɗanda suka cutar da shi Zika shi ya shiga gana ba a matsayin shi ne mai gari ba ma gari ba shi ne shugaban duniya a lokacin na musulmi Ba a akhrajuhu min biladihi wa qataluhu suka cutar da shi suka wafitar da shi daga garinsa kuma suka yaƙe shi shi kuma ya dawo kamala ce innal ladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'as daga shi ya tabbata walakin huna malam yace amma anan gurin tazharu makarimul akhlaq ka ga kyawun dabi'u madarasa kawai madarar kyakkyawan mu'amala madarar haƙuri madarar kyau. madarar tausayi madarar maslaha an gane ko zaka ganshi ƙaro-ƙaro cikin halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace allati yalzamu an yata'allama an yuta'allama minha almuslim wanda ya zama dole duk wani musulmi ya koya irin wannan ɗabi'un daga wannan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yakuna ridahu wa ghadabuhu lillahi la hawan nafsi da zaman to yadda da fushinka kana yi ne dan Allah ba don son zuciyarka ba ba zuciya ka kake bi kai fushi ba ba zuciya ka kake bi ka yadda da abuwa a menene Allah ke so menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke so menene Allah baya so menene Allah kuma annabi salama baya so qala sallallahu alaihi wasallam jiba sai annabi alaihi salam yace ya ma shar quraish ya ku taron quraishawa ma tadunnuna anni fa'ilun bikum da kuke tsammanin zan yi da ku me kuke tsammanin zan muku zan shi ya kama su suna karkashin sa kuma yana cewa tak akai da lahira kafin ka ce ga an gama su me kuke tsammanin zan muku alu khairan suka ce wallahi alheri muke tunani domin kai akun kai dan uwa ne mai karamci kai dan uwan mu ne mai karamci wa ibn akhin kai kuma kai dan uwan mu ne dan dan dan uwa ne mai karamci babansa abdullahi shi ma karimi ne faƙala sallallahu alaihi wa sallama, ba wani dogon magana ba wani ja'in ja ko bari in yi shawara ko bari in je in dawo ko ku tsira ni tukunna nan take annabi ce izhabu fa antum talaqa ku tafi an haƙi an saki kowa ya free kun zama freedom je daga karamci ko daga karamci ko karamci Allah ya karama shi haka Allah yake karamci Allah ya karama Allah yake kuma shi baya zalunci ko wani cikin yan uwa malamanmu na ahlus sunna yana ba da labari wata rana ya ce wani mai kuɗi sosai a cikin mutanensa ya zo ya same shi da damuwa ya ce malam ina cikin damuwa na rasa yadda zai kasan su malamai wani lokaci abinda suke kallo ba shi kai kake kallo ba kasan ilimi malam akwai daɗi wato hangen nesan mai ilimi ba irin hangen nesan wanda bai da ilimi ba ne ka ga irin abin da ake cewa wai abin da babba ya hango yaro ko ya hau da daga wurin dutse ba zai iya hango shi wani abu ne kawai za ka hango inda kake magana da mai ilimi yana halarto ayoyi yana halarto hadisai a zuciyarsa kai kana ta magana ya hango kaza ya kaza duk in matsala ce ma ya hango maka maganin ta kawai ni shawara zai baka in ma kaza ne malam da Allah da zan yi ne matsalar kai ce ina bin mutane ba su suka ne shi yake bin bashin kuɗi bashin kuɗin da nake bi bashi ya kai wajen miliyan ɗari biyu da wani da ko saba'in haka na manta ɗan ƴan kan kamar da saba'in kuma mutane ba su biya bashin nan malam ya kamata yi buɗe bakin malam ba wani wata wata ya ce ka ce ka yafe musu ce ne zaro ce kawai ya ce wallahi cewa na ce ce ne ka yafe musu ya shuru miliyan da biyu daga zai ce ka ce ka yafe musu ha gaskiya wani ya ce ba zai yi ba a hawa kai ko haba kuma kila ma ba lokaci da ya bada ba kila an aka karɓi kaya ne ko kaza irin wannan dai haka daru yace ce ne ka yafe musu kan yi taraddudi nan take kawai ce malam na yafe musu kike na kawai an wuce wurin wallahi yana cewa yafe musu yaji sanyi a ransa kaga ba zai tuna da wannan ba ya ce sun mun rabu da shi gobe jibi kawai sai ya bugo mu ce malam jiya bayan mun rabu da kai A zinna an zo an ce wani gida na an ce shi miliyan 400 da wani abu da ya gare ya sa kasuwa ba zai gina ba. ka kalla da mai kaga Allah ya maida masa to haka abin yake Allah subhanahu wa ta'ala karimi ne in karamci to shi ma Allah sai ya masa karanci ina fata muna fahimta to haka Allah yake kashin karamcin nan sai kaga wani alkhairi ya zo yadda kaga Allah yake in kai alheri yake saka maka to haka fa mugunta ko zalunci shi ma musamman ka zalunci bayan Allah sai Allah ya saka shi ko wani dan adam ma ko da mutum ɗaya ne zalunci ko ta wace fuska bai da kyau in ji zalunci shu'umcin zalunci matsala gare ai ko dabba ce dabba ma ka zalunce ta bande mutum tab ai su ma su matsala ne zalunci dabba tab hmm. akwai wani tsoho tsoho tuku-tuku. ɗan shekara tamanin da wani abu zuwa casa'in yana tafiya a hankali da yana tafiya hannunsa na rawa sai ga wani saurayi matashi majiyin ƙarfi shi da budurwarsa suna tafiya kafeta da soyayya da annishuwa da birge juna wannan tsoho yana tafiya cakal ya yi layi nan ya faɗi saboda kuma bai da lafiya bai da ƙarfi a jikinsa yana zuwa duk da za ta haɗu ƙafa tsohon nan sai ta faɗa jikin ɗan wani rami haka ɗan kwatami sai ruwan da ke ciki ya tsallo wa siket ɗin wannan budurwar ya wannan yarinya budurwa ta ce ke wani irin mutum ne ya za ka zo ka watsa murwa magana bai gani ba ne yana so ya bada haƙuri ma kafin ya ce wani abu saurayinta ya da hannu ya kulla mai mari ba tausayi ba wani abu ba girmama shekarunsa ba tare da tausayin sa. nan take tsohon ne ya kifi a ƙasa kawai ma ya riga ya tsufa dama ba ya za ka zo ka za ka ya bude masa wannan tsoho ya kife a wani su kuma suka shiga gida dabba gidan da za su shiga ne dama suka shige cikin gida ya kama kugun ya budurwarsa suka shige tsohon nan ya buɗe baki ya addu'a ya yi motsi da bakinsa in ga ya addu'a ba san mai ce ba ita yin ta gani da suka juna su ce suna hawa daji nan take faɗa ƙasa ya tuntube shi saurayi da ya tuntule ya gunguro ya gunguro Allah sai da ya gangaro ya fito gaban tsohon nan ya faɗi kawai sai gawarsa yarinyar nan ta zo tana ihu masoyi na dalin dalin suiti suiti na baby baby ba maganin baby ta jinji shi sai ta kama kuka kuma ta takumi tsoho shi ya kashe mata saurayi bai eh, haka ta ce ɗan uwan saurayi suka zo aka tafi kuma har sai da aka jefo kotu da tsoho ana tumu shi ya kashe rai ya aka yi ta ce wallahi shi ya kashe shi domin shi ya faɗi wasu abubuwa ta ce wannan matsafi ne Ali ya tambaye shi a aka yi ya ce ina tafiya ban da lafiya ba tsufa jikina rawa yake ma ina bukatan taimako a sakamakon haka kafata ta fada wani ɗan ruwa ruwan da na taka ya tsalle tiket ɗin ta yadda ta yi faru ta zage ni saurayinta kuma ya bige ni dukkan jemin na fada a wurin kusa ba yadda zan yi da shi ba da ƙarfi yawan wanda zai mu kama hanya ya juya zai tafi sali kuma sai na kai ƙara kotun Allah shana ya Allah wannan bawan naka ya nuna min ƙarfinsa ya nuna ƙarfinsa a kai to shi mai ƙarfi ne ya Allah kai ma ka nuna ƙarfinka a kan shi abinda kawai na faɗa kenan ni ban ce komai ba alƙali ya ce saurayinki ya yi ki ne ya mare ka ya mare shi ke a matsayinsa na masoyinki ke ma masoyiyarsa ya yi kishin masoyiyarsa ne ya kai masa duka ita sai wa tsohon nan ba shi ma masoyinsa Allah ya ji kishinsa ya rama masa so da bai kashe miki sosai ba ba gani ba ai karama da karamci wani abu ne shekaru ba ƙarya ba wani saurayi yana zuwa fa cikin sauyi ya banka da wata tsohuwa jama ta fada ƙasa yana waigowa kawai ci gaba da tafiya wannan tsohuwar ta ce ka yadda abinka ya juyo ya ɗauka dinga neme ne mai ta ce ba za ka ga komai ba Ka ce wallahi har abada ba za ka gani ba ka riga ka yadda karamcinka da mazantakan ka ya riga ya fadi in har za ka ga babba tsoho da irin wannan saura babu da maganar sauran karamci kaga shi a tunanin sa ya yadda kuɗi ne ko wani abu amma kuma ai darasi ta nuna masa so Allah haka yake Allah wadda sarki baya zalunci zama kullum masu makan mu'adalci kuma mu riƙa ma wasu adalci mu daina yanke hukunci da zato zato zato zato zato zato zunubi iyakun wa aka zabu hadi ka shaidun ku da zato zato mafi kayan labarin ce an gane ku aya kuma ta ce wa inda ba da zanni isin tabbas ka ga wani tashin zato zunubi ne in na kalle ka in maka zaton alkhairi in ka kalle ni kamar zaton alkhairi ina fata muna fahimta idan kana da wani abin da baka fahimce shi ba tare da ni tambaye ni kan akwai abin da ban fahimta ba tare da kai in tambaye ka kuma mu gina mu'amalar mu akan zato ka yi zato ka zargi matarka ko ka zarge ka ko ka zargi abokinka ko amininka ko makocinka ko wanda kake mu'amala da shi kuma ya zo ya bayyana saɓanin abin da kake zato sai ka zo kana da dama sai ku zama kamar sarki da sarki da sarki kana jin kunyin juna Allah ya shirye da mu Allah kun ga abin da annabi ya ma waɗannan bayan Allah ya ce musu na sake ku gaba ɗaya ku sakakku ne an yafe saboda su karamcin su eh ya ce wa yarhamullahu imamul busairi Allah ya ji kan imamul busairi haythu qala inda yake cewa wa idha kana al-qat'u wal wasilu lillahi tusawa tusawa at wal iqsa'u wa sawa'un alayhi fima atahu man siwahu al-mulamu wal itra'u kaga karimi shine karimi yace walau anna intiqamahu lahawa an-nafs ladamat qati'atun waje jafa'u duk wannan yana zarban manzon Allah ne da ya yace da da ɗaukar kusan annabi yana yi ne dan kansa haba to da ai yanki zumunci zai dawoma ne yanzu waɗancan ya ce zan yi da ku suka ce kai ɗan uwa ne karimi ɗan ɗan uwa karimi da ya rama ya daddatse musu hannu ko wuyayensu ƴaƴansu za su ci gaba da bin manzon Allah ne ƴaƴansu za su yi wa karrama shi a zumunci ya ci gaba da tafiya ya riga ya dace da dan kai shi yayi amma da yake abin Allah ake mawa ba wai san zuciya ba kalle da duk suka zama to mummune da ƴaƴansu da kowa suka yi wa addini hidima zaka ji ai har waɗanda aka faɗi hannun sunan su red handed one hand kai ana neman su sai ga su ma sai da suka musulunta kuma suka ba musulunci gudunmawa yace qama lillahi fil umuri fa arda yace minhu tabayunun wa wafa'u yayi abubuwansa ne dan Allah kuma ya yarda da Allah Allah madaukin sarki ya bayyana shi ya zama to cewa shi mai cika yace fa Allahu kullahu damirun fi'luhu ne an gane wannan ko fi'luhu kulluhu jamilun wa yunzahu ko yunzahu illa bima hawahu al-ina'u yace aikin manzon Allah gaba ɗayan shi mai kyau yace shin wai akwai abin da ke tsatsakowa ba abin da ke cikin guga ba ka rika yayyafi ka ɗibo guga da ta ɓule abin da ke fitowa a cikin guga mai zai rika fitowa abin da ke cikin ta zai fito zai yi annabi ɗan karimi ba ne kuma ɗan shi kan shi karimi ne ɗan karimi kuma ya zama ɗan iska lalatacce mugu zalibi zai yi saboda ya tsotso wannan karamcin idan ɗanka karimi ne kai karimi ne ɗanka mai zai zama karamcin ka zai rika yi mahaifiyarsa ya ce mai zai rika yi karamcin zai rika yi ina ba da ana bayanta mana kamar da akan ce barewa ba ta gudu in ya yi rarrafe annabi ya gaji karamci ɗan karamci ne shi sa ya zama kari ne malam ya ce sun haɗa ba kutu bakar annabi ya hudu ba ya ce a bana fi haka firin minal akamil islamiyya wanda a cikin wannan hudu ban ya bayyana da yawa daga cikin hukunta hukuncen musulunci min ha daga ciki Allah ya kusalu musulmin bi kafir Duka ce ba a kashe musulmi don ya kashe kafiri sai dai niyya ana fahimta ba a kashe musulmi saboda kafir musulunci wala ya tawara a ahalin millatai ne mutalafai ne babu gado tsakanin mabambanta addinai guda biyu wannan musulmi ne wannan kafiri Ya da uba ba gado tsakaninsu ana fahimta? wala tunkahu almar'atu ala ammatiha aw khalatiha ba a auren mata guda biyu yan uwa wannan ce kinnar wannan a auro mata diyatta a matsayin diyatta take ko kaza akwai awa yan wani ba a aure irin wannan aljam'u bainal ukhtayn kenan babu sannan wal bayyinatu ala al mudda'a ko mudda'i hujja tana ga wanda ya kawo ƙara mai kirarin abu kamun kaza to kai ake bukata ka zo da hujjan wane ayi kaza bulaydinu alaman ankar rantsuwa kuma tana ga wanda ya inkari ka daukan mun kaza ina hujjar ka cewa daukan maka abu to kai ka rantse cewa baka dauka shi wancan zai rantse wanda ake kara wanda kuma ya kawo shi zai kawo hujja wannan babun shari'a kenan malam yace wala tusafiru almar'atu muyassaratun babu yassara bane masira ne wala tusafiru mar'atu masirata thalathati ayyamin illa ma'a dhi mahramin kada mace ta tafiya tafiyar kwana uku ba tare da muharrami ba yace wala salata ba'da as-subhi wal babu wata sallah an gane ko tana fila bayan sallan asubahi da bayan la'asar wala yusamu yawmul ba a yin azumi a ranar babbar sallah wa yawmul da ranar karamar sallah sun qala daga nan annabi ce ya ma'ashar quraishi ya ku taron qurayshawa inna allaha qad azhaba ankum bakhwatal jahiliya wa ta'azzumaha bil aba'i Allah ya kawar muku da dauda jahiliya da girmama iyaye da kuke yi da kifita su sannan ya ce wannasu min adam ku sani dukkan wani mutum ɗan adam daga annaba adam yake su mutane daga annaba adam yake bada da cewa adamu min turabin shi ko annabi adam da kasa Allah ya halicce shi nan yace sun matala harihin aya sai annabi ya kafa wannan aya ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa lalle mun halicce ku daga namiji da mace waje waja'alnakum shu'uban muka sanya ku ku zamanto wato ƙasa ƙasa shine sha'ab an gane ko jama'a jama'a wa qaba'ila da qabilu mabambanta lita'arafu dan kusan juna shu'ub sha'ab na larabawa sha'ab na turawa sha'ab na bakaken fata ga su nan iri-iri wannan a asiya suke wannan a afirka suke wannan a kaza suke ana fahimta sannan sai cewa ƙaba'il ƙabilu kuma a ciki wannan ƙabilar suka za ce wannan ƙabilar suka za duk Allah ya wannan lita ara ku don ku gane junan ku na gan ka baki sai san kai daga afirka kake cikin jidadi daɗi na ga dan uwana musamman mun haɗa cikin jajaye kawai sai na jima kana mun turanci ba wannan dan yankin da ingila ta ina ne masha Allah kila ma dan Najeriya ne kai sai ƙara jin dadi kai kila ma dan Kaduna ne sai ka ji ka ji dadi kaga dan wato ba ga da arafu amma ka je kaga mutun jajawar da jan kunne sai kuma baki wulik ka ka san wannan sai da ku yi abin nan ba dan kuma ne amma dai dan ka gane cewa cewa ga daga inda kike ma ya gane ga daga inda kike ta ta'arafu Allah ce inna akramakum yawa inda Allah ya atqakum wanda duk wani tsoro shine ne kowa a wurin Allah shine wanda ya fi tsoron Allah ya ganka da kube zaka fita hagan ka je wani wuri kara sai yadda zaka yi ga bakaje ga jajaye kawai sai kaga wanda kube din tabbas sai kace hai wannan dan wani ne da ya same shi sai ka kawo mai Hausa ma kuma kila bai jin Hausa ko da ma mai jin kunnen ne sai ka jira ni in ma dai shi bai ji to kila ya san wani mai jan hulan da ya hula irin ta ka da ta ga wani identity ta nuna haka ne idan mutum ya je aikin hannu musamman a mina yana faruwa kasan mina tent tent ne na ƙasa ƙasa yanki yanki yan asiya yan europe yan ina ne yan larabawa yan afirka yan waye sai ga alhaji ya mace. ya sai yawo a Amina ne ya sha din da ya furta na sai ga jajaye ne masu jan kunne ko da larabawa ko kuma tura amma da ya fara zuwa yankin afirka afirka sai fara jin daɗi yawa ya fara ganin bakajen mutane <laughs> shi ba ruwan shi yanzu da ya ga bakajen to ya san daidai yadda za a yi an gano najeriya daga najeriya kuma sai ya lura an yi ga yan najeriya yawa sai ya tsara samun kwanci hankali can kuma sai ya ce to ina ne allah ina yankin sakwata sakwatar na <laughs> can sai ce sai ya je kaga yadda aka yi abu shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allah ce inna akramakum indallahi atqakum mafi karanci da falala a cikin gujin da yafi kowa shine wanda yafi kowa tsoron Allah innallaha alimul khabir lalle Allah masani ne mai hikima Allah ce summa shar'a an-nasu yubayi'una rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutane suka dinga zuwa suna wa annabi mubaya akan musulunci wa mimman aslama fi hadha al-yawmi daga cikin waɗanda suka musulunta a wannan rana ta bayyana fatuhu makka yace muawiya ibn abi sufyan muawiya ibn abi sufyan wa abu quhafa da abu quhafa wane ne wannan walid siddiq mahaifin abubakar siddiq duk wani abin da aka abubakar yana madina baban sa da musulunta ya ce wa qad fariha rasul sallama kaseeran bi islami kuma annabi yayi farin ciki sosai da musulunta mahaifin abubakar natija ne ya tsufa sosai ya ce wa za'a rajulun yarta'idu khawfan wani mutum yazo yana ta saboda tsoro saboda tsoro yana jin tsoro faqala lahu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce masa hawwin alayka natsu natsu kwantar da ka samu natsuwa kwantar da ka ya dauki irin kawai shi gyara in tattar hankalin ka sai fa inni lastu bi milki bi ala ni ba sarki bane ko ni ba mala'ika bane kun tattar hankalin ka ba mala'ika bane innama ana bin umra ni ma ɗan mace ce mace ta haife ni kamar yadda kai ma mace ta haife ina fata muna A duk waɗannan hadisi ingantattu suna tabbatar da annabi mutum ne kamar mu sai shi ba irin mu bane kuma kama kamar mu mutum ne amma ba irin mu ba kun gane hausa ta annabi mutum ne kamar mu amma ba irin mu ba ai kun gane wannan hausa ya ce kuma min ƙurashin daga cikin ƙurashin ne ke nema ƙanar ta a kulin ƙadidu mahaifiyata tana cin ƙadidu mana tana ɗan cin gire? Gire shi ne ƙadidu tana ɗan cin nama da aka faɓa a kai kaza sau da aka nima ‘yan mace ce ka kwantar da hankalinka to a daidai ne ya kamata mu tsaya don wurin tsayawa ne muna fata abin da makaranta ya zama daidai ubangiji Allah ya ba mu wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah mu dauke sarki ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah